Sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku da rahotanni daban-daban dangane da sallar layya da ake shirin yi gobe a ƙasar Nijar. muna ɗauke da bayani akan yanayin annobar cutar kolera a jihar maradi a rahoton musamman za ku shi ƙarin haske dangane da matakin dakatar da aikin shugaban asibitin garin dumega da ke cikin jihar cibiri da wato departama ɗin cibiri a jiya ne hukumomi a agada suka yi raskonar bannar da ruwan sama suka haddasa a jihar tun farkon shigar da mana kawo ashirin ga watan ut idi e shebu sakataren dindindin na ma'aikatar kula da rigakafi wato ga matsalar cimaka ga ya taɓa batun hasarar rayuka da kuma wata hasarar daban da aka samu Euh, Mun tantance mutane goma sha shida da suka rasa rayukansu a ɓangaren Agades Adarbi Senat da kuma Tabelot. baya na biyu kuma shine barnar da aka samu a fuskar kayayyaki. Akwai garakai da dama da ruwan suka mamaye. Yankuna ɗari abin ya shafa. Iyalai dubu tara da ne abin ya shafa a cikin al'umma dubu sittin da da kuma dabbobi ƙananan da manya sannan mun samu gawawakin birarra da kuma salwantar man fetur da ake sanyawa injina da kuma wata mota ta ton goma sha biyu na albasa da ake shirin kai a kasuwa takin zamani ton biyar sannan kuma magungunan fesawa na kashe kwari sun kai lita 267 da su ma ruwan suka tafi da su. An samu ƙarin mutanen da suka kamu da cutar kolera a jihar Maradi. Labarin da ya fito daga daraktan ma'aikatar lahiya ta jihar Maradin ya nuna cewa mutane kimanin ashirin ne aka gano cewa sun kamu da cutar a tsibirin gidan Rumji. Dr. Kala'idi ya bayyana cewa ya kamata a daina baiwa juna hannu domin takaita yaduwar cutar. Ya kuma yi wannan bayani a game da yanayin cutar ta kolera a jihar Maradi. a hira shi da wakilinmu Muhammad Mamman. A uh, Zuwa yau mun yi raskuna a Mada Rumfa mun samu mutane 1,561 da suka kamu, mutane 24 suka rasa rayukansu. A yau muna da marasa lafiya 85 da suke kwanci a asibitoci na Mada Rumfa ta hanyar gidajen likita daban-daban. A bangaren birnin Maradi mun yi raskuna mutane 131 da suka kamu kuma mutane shida suka rasa rayukansu. A bangaren gidan Rumji mun samu wani yanayi a tsibiri da bai daɗe ba, sai dai har zuwa yanzu ba mu tantance gwajin ba da ke nuna cewa kwalera ce. Akwai marasa lafiya goma a cikin kwanaki biyu zuwa uku mun samu mutane ashirin a gidan a gidan Rumji. A wannan shekara akwai karancin dabbobi wato raguna na layya a kasuwanni na birnin Yamai. Haka dai wasu masu sayar da ragunan suka bayyana dabar da babbar sallar ta musulmi. Sumana Amadu ya haɗa muna wannan rahoto ga kuma fassarar rahoton nasa. A kasuwar Turaku misalin wadda ke haro banda ragon da za a yi laye da shi a bana idan aka kimanta da bara a daidai wanga lokacin bana ragunan sun yi tsada. Masu sai da ragunan na amfani da hakan suna samun biyan bukatarsu. Muhammad Asu mai sai da raguna ne da ya fito daga Abala ko wace shekara yakan zo kasuwar Turaku da zaran sallalaya ta matso. Firin bana ya hina bar hawa saboda bara duk wani mai rago wanda ya zaka nan ko da kuma ya kuka. Bana in Allah ya kaddara kamar yadda muke gaita mu alhamdulillah. Masu sayan raguna da muka firanta da su kowane ya kalmanta ra'ayinsa. Na sayi raguna uku sun kama min jika ɗari biyu da hamsin. 'Yan kwanaki na baya raguna ba su yi tsada ba amma tun lokacin da aka yi biya sai farashin ya hau. Na samu akuya ɗaya rago ɗaya a gani na ba su yi tsada ba sai dai kawai halin rashin kuɗi da jama'a suke ciki idan ba haka ba dabbobi suna da sauki. Bara dabbobi sun fi sauki fiye da shekarar bana. Bana ga rashin kuɗi sannan kuma raguna sun yi tsada saboda da jika saba'in da biyar baka samun rago mai kyau. Allah ya kawo mana sauki masu saye su sayar su ne suka sanya abin ya yi tsada. sai kai ka kuma harka ne wasu mutanen sukan jira ne sai zuwa marecen gobe sallah kamin su sai ragon layyar tare da tsammanin farashin zai faɗi wasu kuma don kar a sace musu rago a ƙasar Nijar akwai al'adar gashin ragunan layya ta hanyar amfani da itace saboda haka ne ake iya ganin wuraren sayar da itacen ko ina a cikin birnin Yamai. duk da cewa akwai gawai da ake tunawa tun shekaru biyu wanda shi ma ana iya amfani da shi wajen gashi Gello Maryama Kenda ta haɗa muna wannan rahoto, Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. Wani taron mutane su biyar sun zo wajen wata matar da ke sai da gawayin da aka sarrafa a unguwar Kwar tana ƙoƙarin fahimtar da su da gabcewar gawayin. ba cikin jin daɗi ba abdullahi ya kasa sanin yanda zai yi domin ko yawancin lokutan duka albarkacin sallar layya da gawayin da ake sarrafawa ne yake gashin ragonsa har da kilo arba'in na gawayi kana iya gasa raguna biyu har zuwa kilo arba'in ɗari biyar ne yake maimakon ice da sai ka kashe jika ashirin wajen gasa raguna biyu uku zuwa hudu bayan mun fara sabawa sai gashi an ce babu gawayi duk ya in ripto da stock. Sana'ar sai da itacen dafuwa ta salwanta shekaru biyu ke ga Suleiman Isa mai sai da itace na ganin shigowar gawayin da ake sarrafawa shirya ya haddasa tsadar itace. Waɗannan dala ashirin ne muke sayar da su ƙanana waɗanda ake yin taraini waɗannan kuma ɗari da hamsin su ne ake dangane tarunna. Waɗanda ake gashin raguna da su kashi ɗaya jika biyar ne, ɗa hudu ne idan kuma manya ne ɗa uku. Kuma muna da ƙanana na kashi ɗari biyar. A da ana saye amma a shekarun baya-bayan nan ba a saye da yawa. Gawayin da ake tonowa cikin ƙasa a sarrafa ya soma ɗaukar kambacin itace to amma sai ya kasance ana samun shi kowane lokaci don a samu canjin tabi'a a faɗar masayansa da dama. A gaida gungun Muhammad Dantani da Muntari Muhammadu. Sallar layya kuma wani lokaci ne da 'yan Nijar ke amfani da tabarmi wajen fiɗar dabbobin da suka yanka. Akan waɗannan tabarmi ne kuma ake tace hanji a kuma karkare kafafuwa da kanun dabbobin. Daga ina ake fito da tabarmin yaya kasar tabarmin take a birnin Yamai. Gungu Muhammad Dantani ya haɗu da wani mai sai da tabarmin a rumfin Balafon da ke nan ya mai. To, tangare gonu wani wani. Tabarmi akwai su iri-iri, kowane kuma na da irin nashi ado. Ana samun na kowane farashi. Tabarmin kan akwai su da dama. ko ina akwai su. A gonan kul. Tabarmin suna da yawa sosai kala-kala akwai fela wadda ba a tattare bakinta ba. Akwai wadda ake ma rawani kewayenta da bakin rini. akwai wadda ake kitsawa kamar rawul akwai wundi-wundi wadda ake fitowa da ita daga madawa amma ita fela da waccan daga wajen balle yara ake zuwa da su farashin su ya bambanta akwai na 140 hamsin har zuwa jika guda haka suke sallar layya wata basa ce ga masu aikin shimar fata domin wata dama ce a gare su ta samun fatun dabbobin da aka yanka mai yawa sai dai a wannan karon akwai alamun fuskantar matsala kamar yadda musa abdu wani mai shi fata da muka haɗu da shi a unguwar zango ta birnin yamai ya bayyana wasu su ce akwai wata wasu ce kuma babu saboda yanayin harkokin kuɗi ga al'umma to amma duk da haka nan dai muna fatan ubangiji allah da shi ko kowa abin da yake yi sai mun yi kwana biyar muna baya gari ta muna aikin ta yannan sai a hidda ta a shanya ta ga ɗaya rana an allah ya kaddarci an yi ruwa to ba mu tsammanin bushe amma an ba a yi ruwa ba ga iska ga rana za mu bushe wannan kai da mun bushe mun san mun kare da ita da ta sai dan masu kasuwa to kuma kasuwa ta zai yanzu gaskiya sai a hankali saboda yanayin kayan da yanayin kuɗi da yanayin al'umma ya canza ba irin halin bane muna sai da a nan mali tana ɗauka mali kuma ba wai doka ne ba a kowa hakan ga bugajen tana ga doka suna yin kaman ɗakuna hakan ga a gobe laraba dai ne musulmi na ƙasar niger za su gudanar da bukukuwan sallar layyar saboda haka an shawarci musulmi su yi azumi su kuma buɗe baki da naman dabar da suka yanka sakatare janar na ƙungiyar musulmi ta niger mai suna fauziya Ustaz eh, Mustapha Ahmadu ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin haske. Sallah ana son wanda ya ɗauki niyyar yin ta ya zamanto tun da keto alfajar ba sai ya yi sahur ba. Akwai azumi wanda ake mai azumi labin lana ne. Kamar gakkaci komi tun daga tashin ka da kwana har zuwa sallah in ka komo daga wajen sallar idi lokacin nan ne in ka yanke ka ƙare komi da komi kana ɗauke da azumi kake iya ka sa wani abu ga bakinka. Kuma ba azumi ne wanda ake masa sahur. A'a shi da ana riƙe baki ne har a je masallaci a komo ba azumi bane wanda yake cilas ga mutane an so haka nan tunda an ga manzan Allah yana yin irin wannan abubuwan don kai koyi ne gare shi layya abu ce mai muhimmanci cikin rayuwar musulmi saboda ita ana yin ta ne saboda tuna wannan sunna ta sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam wanda yayi niyyar da ya yanke dan shi saboda ya dauka Allah alwashi za mishi yanka. karbar harashi da lanho na ci gaba da zama wani mawayacin abu ga hukumomin karamar hukumar mata mai da ke jihar zandar domin sanin gaskiyar wannan lamari wakiliyarmu balkisa hamidu ta tattauna da mataimakin magajin garin mata mai din habu ado ga kuma firar wato ga kuma firar tasu to nan dai bisa kan karo sai in ce miki ba wani abin kirki bane yake shigowa mutanen da muke da anan ya kai mutum dubu saba'in amma abin da muke samu bai kai kat miliyon ba na karo shi ko an dai gaskiya za a yi za mu samu kamar miliyon goma sha hudu laihi yana wurin masu gari da masu karɓar karo saboda in ka ba da karo ya kamata ka ce a baka reshi in an baka reshi lokacin nan kaga sai ka ba meri hanya yadda za ta diba cewar wannan ya biya kuma wancan bai biya ba kenan sai a yi kontrole sai a sani menene ne ya kamata a yi da wanda ba su biya ba to kin ga nan ne problem din wani in ka ce karo ya ce ni na biya ina da shi babu zan yi wa mali aiki daidai da ka'idodin jamhuriya bayanin farko na shugaba ibrahim keta kenan a jiya litinin bayan tabbatar da cewa ya lashe zaben shugaban kasar ya yi kira ga abokin takararsa sumaila sise da ya kama su yi aiki tare domin kasar mali ta dogara ne da dukkan 'ya'yanta na hannun daman Sumaila Sise Cibile Drame ya bayyana ya bayyana wa kamfanin dalancin labarai na AFP cewa kotun tsarin mulki ta jaddada kuduri wanda ya jaddada wato gizon kuri'u da kuma sauya sakamakon zaɓe kamfanin na fp ya bayyana cewa ɓangaren adawa na da matsalar tattara jama'a yayin da rasbaf wato ke samun goyon baya ta hanyar radio da shafin yanar gizo na facebook inda yake samun mutane fiye da dubu ɗari biyu wanda hakan ya yasa ake ganin kamar shine wato ɗan adawa na farko a gaban ibrahim gubakar keta kai tsaye sai wato shirin namu na ko kuma rahotonmu na musamman Hukumomin Departama ɗin Cibiri sun dakatar da shugaban asibitin Dumega daga aikinsa a ranar takwas ga watan Uta da muke ciki. Haka kuma an dakatar da wasu ɗalibai mata biyu da ke neman kwarewa a asibitin. An zargi mutanen uku da aikata babban laifi ta hanyar wallafa hotunan jariri da ba su da rai ba da kuma yake da matsalar halitta. Dr. Ranau Abashe, sakatare janar na ma'aikatar ministan lafiya ya yi wa Adama Dawaki ƙarin haske. Bayan wata haihuwa ne jami'an asibiti masu koyon aiki da suka halarci wajen haihuwar bayan da aka haihu sun yi la'akari jaririn bai zo da rai ba kuma ya zo ne wata halitta ta daban. To da suka ga abun ya ba su mamaki saboda watakila ba su taɓa ganin irin wannan yanayi ba sai suka ɗauki hoton daga baya kuma suka yaɗa shi a kafafen sadarwa na zamani a gaskiya hoton baya da kyawun kallo A gaskiya an samu koma baya na rashin girmama ƙa'idodin aiki na jami'an kiwon lafiya saboda aikin aikinmu kowane hali katsinci marar lafiya to akwai sirri tsakaninka da marar lafiya. Bayan wannan dai akwai matakai da aka ɗoka na ladabtarwa na fidda jami'in kiwon lafiya daga aikinsa da kuma hanawa masu koyon aikin tafiyar da aikinsu kwata-kwata a wannan wajen da kuma tafiya a cikin makarantun koyon aikin likita likita na jayo hankulan ɗalibai ya dace su yi aiki tukuru A kan abubuwan da aka koyar da su an samu kurakurai kenan da zarar aka samu wani cikas ya kamata a ɗauki matakin ladabtarwa kuma wannan ladabtarwa sun kasu kashi daban-daban la'akari da kamarin matsalar da ma inda abun ya faru matakin da hukumomi suka ɗauka yana na a wurinsa har zuwa wani lokaci don abin ya zama darasi ne aka ɗauki matakin ba wai don muna son yin haka ba da zarar marar lafiya ya zo wajen likita to lalle akwai amana da da zaran wannan amana ta ɓace akwai haɗarin jama'a su rinka janyewa saboda suna jin takura na haɗarin yaɗa sirrin su ga kowa. Mara masu mu ƙarshen labarin da muke nan na maricin yau a huta lahiya.